tara ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da 24 ga watan shida watan mayu a watan yuni kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Imam Malik da ke nan kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin a malik muna cikin kitabun biyu littafi na tara ko na ashirin da daya ko na ashirin da bakwai a jerin ƙananan littattafai 31 ko 59 ko 61 da ke cikin wannan littafi na mawafa malik saɓanin nusohinsa da ke hannun mutane kuma karatun da ya gabata an kai ƙarshen babi na uku a wannan littafi yau insha Allah za mu tashi babi na hudu al'aibu fi rafiq da fata Allah ya taimake mai ya samu dace to mai falu fil walida to babu mai falu fil walidati idza bi'at wa sharqu fiha babi na biyar kenan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai mala yace babu ma yu'alu fil walidati idza bi'at wa sharqu fiha babi da zai bayanin ya za a yi da kuyanga da aka ciyar kuma aka sanya wani sharadi a cikinta mutum ne yana da kuyanga sai sayar da ita kuma sai sharɗanta wani sharadi a kan sayar da ita kuma wanda ya siya iya da wannan sharadin to ya za a yi قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية وأن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يبارد الأباري لابن شهاب الزهري شو عبد الله بن مسعود الله يقارى مسعود يا سي وتكو ينقى دقى حنما تستى sunan matarsa sa zainab yar bari saƙif ce da aka ake ta da ta asfaƙafiya washtarabat alaihi sai ta sa masa shara'i naka in bi'taha ko naka in bi'taha in ka tashi sayar da ita fa hiya li da zai ladhi tabi'uha bihi to ni ce zan siya ta kuma zan saya inda kake son ka sayar an gane a wata nuska bisamanin lazi bi'ita hamin ne zan saya da zan mayar maka da kudin da ka saya a wurina an gane ku فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب سبلا بن مسعود الله يقرا masa yadda ya tambayi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda game da haka faƙala umar ibn al-khattab sai umar dan khattab yace la taqrabaha wa fiha sharrun li ahad to karka kusance ta tunda akwai sharrin wani akan to an sharɗanta maka cewa idan zaka sayar da ita ni ce zan saya to tunda kai da wannan sharadin to kai ba za ka kusance ta saboda idan mutum ina da baiwa ku yanga ina da damar sadu da ita ba kuma aure ba da aure ba shine fadar Allah illa ma malakat aymanu sai abin da damar ku ta mallaka an gane ko ya yake illa ma malakat aymanuhu ko ma malakat aymanuhu fa hun gairu mamnun an fahimta saboda haka to yanzu tun da akwai sharadi ya kanta to ba zan ce ya sami da ita saboda idan ya sami da ita za ta iya samun ciki idan mai baiwa isa da ita sai ta yi ciki ta wannan baiwar yanzu ta zama margamargar dutse kin fi gaban aljihu an gane ta zama masa eh, abin nan mai ake cewa falalin dutse a bakin rijiya saukun gan dutse fito a cikin rijiya guga ba zai sauka cikin ruwa ba ko aka zo sai ta kokarin guga ya samu ya shiga ba zai ma ya ɗebo ruwan zai zuba to ba zai saboda shi in ya sadu da ita sai ciki to ba zan san ibada kyautar ballanta na ya sayar da ita kuma koyayensa ba za su gaje ta ba in ya mutu yanzu ko ya yanta ta ne ko ya ta ta ya aure ta ko kuma ya kyale ta dillan da ya mutu in eh, dalilin ɗanta ta yantu an fahimta to saboda wannan shagadin to sai ya ce shi ba zai sadu da ita ba don za ta iya samun ciki a tare da shi an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول عبد الله بن عمر الله يقرا مس da mahaifinsa ya kasance yana cewa la tsawon ar-rajul walidatan illa walidatan in sha'a ba'aha mutum baya takar ku yanga sai ku yangar da in ya ga dama zai iya sayar da ita in ya ga dama zai iya sayar wa in sha'a wahaba in ya ga dama zai iya bada kyautar ta wa in sha'a amsaka in ya ga dama zai rike ta ta ci gaba da zama ku yanga gare shi wa in sa'a sana'a biha ma sha. in ya ga dama zai duk abin da ya ga dama da ita an gane ku me kenan wanda babu wani sharadi a ta? a tare da shi an gane to wannan ita ce yangar da idan mutum ya mallake ta zai iya saduwa da ita qala malikun imam malik ya fada fi man ishtara jariyatan ala shartin annahu la yabi'uha wa la yahbuha aw ma asbaha zalika min ash-shurut imam malik ya fada cikin sha'anin mutumin da ya sai ku yanga da sauri sharadi cewa ba zai sayar da ba ba zai da kyautarta ba ko abin da haka na daga kama da wannan na daga sharuɗa bayan na hulayen bagi lilmushtari an yaba to bai halatta ga wanda ya sai ta ya sadu da ita wa zalika annahu la yajuzu lahu an yabi'a wala an yahaba abin da yasa aka ce bai halatta ya take ta ba saboda bai halatta gare shi isayar da ita ko ya bada kyautar ta saboda wancan sharri da aka sharrin sa masa za ka na layin nuku zalika minha idan ya zama to ba iya mallakar haka daga wajen ta mana iya sayar da ita ko iya bada kyautar ta falam yamnit hamilkan ta'amman to bai mallake ta ba cikakken mallaka an gane mulkin da ya mata ya tafi ya dai mallaki wani abu ne amma bai mallake ta ba gaba daya lana qad sufniya alaihi hama ma milkuhu bi ghairi saboda an tobace masa wani abu cikin sha'aninta abinda mulkin sa yana hannun wani sa ma'ana da ya sayar masa ya ce ba za ka sayar da ita ba za ka bada kyautar ta ba kenan yanzu ya rizaba wannan damar daga gare shi shi kuma iya to wannan yardar da ta yi ta sa ba zai kusance ta ba saboda mai saboda wancan sharaɗin mulkin ta ko wani abu na mulkin ta ina hannun wani shi fa'iza da halaha da shampo lam idan wannan sharaɗin ya shiga lokacin ciniki to cinikin bai inganta ba an gani shi ma sharaɗin bai inganta ba saboda ah, to shi kenan yanzu misali mutum da sai sayar maka da akuya sai ce amma ta sace ba za ka sayar da ita kuma kai za ka dinga ba ta abinci yaya sharaɗi ciniki ya yi kun ga da da a ciki an gani wa kana bayan makruhan wannan zai zama to ciniki ne abin kyama saboda haka waɗannan sharaɗan ainihin ba ingantattun sharaɗai ba ne to me yasa waɗannan malami umar ɗan khattab abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda me yasa so abdullahi dan maso da ya tambaya aka yi tambaya aka bashi amsa iya yadda me yasa suka yarda cewa cinikin yayi har aka gina hukunci akai sun kalli fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharadin su ne to amma ba su karasa karshen hadisin ba sai ce illa sharran harram halalan aw ahalla haram sai sharadin da ya haramta halal ko ya halatta haram to wannan sharadin ba za a yi suna da shi ba wa in kana mai aka shar ko ya kai guda daya yanzu mutum yazo ya sai kaya asalin abin da ake cewa albayu kuma akan ce albayyani ko a ce almutabayani ana nufin mai siyar da mai siyarwa tare da mai siyarwa kadara ike bayarwa mai sai kuma kudi ike bayarwa amma me yasa ke sha da su albayyani amma ba ce al-mushtara ne sai da ce al-mubayyan saboda ne ai kaga kana mai da shi ne zuwa albayo to abin da ya sa shi ma kudin da ka sai abu da shi shi wannan kayan shi ma sayan kudin yi an gane ku kuma wannan kudin naka siyar da shi kai game ga wannan kayan kamar yadda aka siyar maka da wannan kayan ka ba da su an fahimta to yanzu idan mutum ya zo ya sai abu a wajenka kuma kai da ka siyar sai ka sa masa sharaɗi kenan har yanzu mulkin sanaka ne ko sashi kuma shi da ya baka kuɗinka shi babu wani sharaɗi akan kuɗi ko zai sai da kai to ni ma ka tashi na tashi siyarwa an zan siyar wannan kuɗin da na baka kamar inda zan baka akuyarka misali mu ɗauka akuya ko wannan baiwar da aka saya kamar inda zan baka ita ce dai gata ni ma kuɗin da na baka na siya su zaka dawo mun da su to wannan ya zama ya zama joke kenan an gane ya zama shiriri to da aka su waɗannan sharaɗan asalin su ma ba sharaɗe bai da aka a sharɗan sa su ma bai kaso ba da aka ne na imam malik sai ta aƙibi a ƙarshe sai ta shi wannan sharaɗin layi suna da aka daga bitali tun da sharaɗin bai inganta ba to kenan cinikin an ƙulla shi aka ya zama mai ya zama makruhi an gane to da haka ne idan ka koma cikin abubuwa da malamai suka yi magana a kan ciniki sai aka ce a shafi filbai sharaɗi a cikin ciniki sai a kawo maka ga wanda ya halatta ga wanda bai halatta an gane kamar ka ce wannan wannan abin da na sayar maka ban yadda ka sayarwa da wani ba sai ni ko wanda na kawo to har yanzu naka ne ke an gane har yanzu naka ne an fahimta to kar kuma yi rudar da kai tun da ya babu shufa mun ga cewa ainihin makoci ko ina da shufa misali wannan gidan da muke zaune tare da kai hanyar mu daya ta shiga da fita sai nake son zan ciyar da nawa sai aka ce ni ne ko kai ne da za ka zauna a gidan kai ne za ka kawo wanda kai da ku zauna a ciyar masu an fahimta to wannan kuma kada ya rudar da kai a wannan an duba wanda aka kai haka aka ware ka kai saboda mai hanya ɗaya ce akwai iyalinka a ciki ni da muke zaune da kai ka yadda da halina da ɗabi'a ta ka yadda da iyali ta ka san ba za mu cutar da kai ba ko kaza ko kaza to yanzu idan na je na kawo kowa ya zo ya saya an san wanda za a kawo maka an fahimta amma to wannan na nuna so zan sai da guri na da muke tare da kai ka kawo wanda zai sai abin ko kuma yanzu za ka saya ka saya an fahimta to wannan ya fito daga wancan wannan da haka shari'a ta kira shi da suna shufa an gane wato wani ceto ne shari'a ce ta yi masa wannan ceton don kada a cutar da shi a bai shi shi ya saya ko kuma ikawon da ya amince su zauna tare ya saya an fahimta babu nahi an an yata ar-rajul walidatan walaha zawj babu da zai bayanin hani gabaran mutumin da ya sai ku yanga tana da miji ashe kuma ya take ta ya sadu da ita misali mutum ma'ana mutum sai wata mace wata ku yanga baiwa amma tana da miji to shi haramun ne ya sadu take ta saboda in an samu ciki to nawa a cikin su an fahimta in an samu ciki nawa ne nasa ne shi ba a ya ita ko namijinta ne wanda ya aure ta to da aka sai shari'a sai ta hana saboda shari'a ba ta yadda maza biyu a lokaci guda suna mu'amala da mace yau an fahimta sai wancan yana mu'amala da ita wancan yana mu'amala da ita قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولا زوج ابن شهاب يبادل لبايد شعب الله بن عامر أغاني يا باير دا كوتر قيانغا غا عثمان بن عفان سياكا سميت أكا سامو تنا دا ابتاء هذه البصره shi abdullahi dan amir ya so wannan kuyan ne wannan baiwa daga garin basra faƙala usman sai usman ya ce la'ak akrabuha to da aka ni ba zan kusance ta ba ba zan sadu da ita ba hatta ya farika ha zaujuha har sai lokacin da mijinta ira rabu sai mijinta ya sake ta fa'ar zabna amirin zaujaha fa farakaha shi abdullahi dan amir ainihin inemi mijin nata isake ta har iyar da shi igamsu cewa zai sake ta fa faraka sai ya sake ta an gane to da ya sake ta shine Usman dan Affan sai yake mu'amala da ita to wannan yana nuna mana cewa dan mutum ya sayar da yangarta tana da aure auren bai baci ba an fahimta dan mutum ya sai ku yanga tana da aure sayansa bai haram bai raba aurenta ba har yanzu tana nan a matar aure wanda yana ana so a nuna mana cewa abin da yake raba aure shine saki an fahimta da haka miji ya ce da matarsa tafi gidanku ba saki bane sai ya ce saki yake nufi iyayenta sun ce ta taho gida wannan ba yana nufin saki bane sai idan ya zo ya ce ya saka an fahimta ko iyayensa sun kore ta sun ce ta tafi gidansu ba saki ba ne sai idan ya ce saki ko sun ce da shi ya sake ta to suna da haƙƙin kuma musu da'a an gane iyayenka su ce ka suke matarka ka sake ta suna da haƙƙin kai musu da'a su sun ni taimu ba abin da taimaka kai amma ta yi musu in ka taimusu to ta yi maka an gane in ta yi musu ta yi maka wannan kuskure ne da yaya da yawa suke sai ta dragon iyaye sun ce sai ya rabu da matar sai shi ce shi ba abin da ta masa ita shi ba zai suke ta to ta kai musu shi ta wa ka zo kuwa wani kai baka da hankali an wa iyayenka ba kai kawo ba an gane da haka annabi ibrahim alaihi salam ya je gidan ɗansa annabi ismail ya je kai masa ziyara don tun da ya ajiye su ya tafi bai sake waiwayarsa ba har ya yi aure sannan allah ya umarci shi je kawai iyalansa ziyara ya je ya kai musu ziyara sai itarar da matarsa eh, afon karo na biyu kenan akwai lokacin da bayan abin da ya je ya kai musu ziyara wanda aka yi kissar ni ara fil manami anni azbahak lokaci yana karami bai aure ba shi ya bace fa'al ma tuma to ya je kuma ya kai masa ziyara karo tun da suka yi wannan rabuwar har sai lokacin da i kai masa wannan ziyara aka nuna masa gidansa gashi ya yi aure kaza kaza kaza lokacin mahaifiyarsa ta mutu hajar bayan ya abin nan ya je ya tara baya gida irin karbar da matar ta yi masa sai ko kofar gida ta tsaya ina mai gidan baya na dattijo ko lokacin da aka haife shi annabi ibrahim ya kai shekara 90 amma ganda kai haka nan ba wani abin nan haka a wulakance wulakance ba girmama ba kome. to ina ya tafi a je nemo mana abin nan to ya kuke rayuwa rayuwa dai sai a hankali ba daɗi ta ringa shi su Allah isa sa albarka in ya zo ki ce wani dattijan mai kama kaza kaza ya zo ya ce da shi kuma ya sauya kofar gidan shi ta bata dare kofar gidan a canza ta to ka da tana da hankali sai ta kallata mai kofar gidan ta yi ko ma da yake shaka ta fice suna wasu abu su da aka yi ko wai ya shi asibitin shaka ta fi kawai yana zuwa ya gaya masa ya ce to innahu abi ai mahaifina ne wa an ce atabatu da ke ce kofar gida wa qad amara ni bi firaqik ya umarce min sake ki fa anti talik da hakan ce ya sake ta ko na sake ta yawa ya sake ta ku ce fa a a har ka saki ana takakar zan ne ku ko ba takakar zan yawa sai ce ya sake ta fa anti talik ce ita sakakkiya ce sai sake ta da aka iyayenka suka ce saki matar ka sake ta karka wani tambaye dalili karka tambaye da wai iyan wai amma wata Allah mai ta yi karka so ka jima in su gaya maka shi kenan da su gaya maka ba kai kasan duniya ba wanda ya fi iyayenka son ka zauna lafiya ba akwai duk duniya ba wanda ya fi iyayenka son ka zauna lafiya ba, wanda ya fi su son ka adda alheri duk duniya eh, da wannan girman na wanda ce da yake ba labari da shi da baba ta da Allah ya su ya yi tafiya lokaci ne da damuna irin wani can sai ruwa ya tare su a yanzu suka tafi shi din fa da 'ya'ya da jikoki da 'ya'yan jikoki shi din wato ‘ya'yansa sun haifa masa jikoki jikokin sun haifi ‘ya'ya amma mahaifinsu tana annabi baiwar Allah bai dafa har bayan sha ɗayan dare kuma tana nan mace bacci ba tana jiran ya ne ya dawo ya zo ya shiga wajenta bayan sun gaisa sai ta ce shigo sai ya shigo ta ce to shige ciki ya shige sai ta jawo tsire da to zauna ka ci na san da idan na baka ma yara za ka je ka kaiwa zauna ka ci hmm. to kaga ƴaƴan nan da ita wajen ta jikoki shi a wajen ƴaƴan ƴaƴan ta jikoki wajen nan suna mai ƴaƴan jikoki ta taba kunna kenan ko to kaga yanzu haddan lallage kunne amma tana saka shi a cikin mai ƙuriya zauna ka ce, kuma a daren Allah ya mata rasuwa wai abin da ake cashe ne ka duba ka ga ɗawainiya da iyaye suke daɗa tun daga shigar ciki har su duniya ok kai me za ka yi musu ka biya su to da ka sai ka zama mai hankali sai ka zama mai nutsuwa duk abin da ka ji ta kai iyayenka sun ce rabu da matarka ai sun san zafi buwa da mace ko kun sani ba a ce mutum ya rabu da matarsa akwai damuwa ko babu to musamman wannan zamani ko ka yi wata ai jidali ne ko to amma suka ce ka shiga wancan jidalin ka rabu da wannan to lallai abin da ya koro zomo ya sa ya fada wuta ya fi wutar zafi an fahimta duk wahalar da za ka sha ta duniya mai sauƙi ce an hata ta bisa lahira to yanzu na so su raba ka da wahalar lahira ne da aka kada a wahalar duniya an fahimta to da aka dai idan mutum ya sai da kuyanga ko ya sai kuyanga tana da miji wannan siyar da ita bai sauya auren ta ba dole sai an yi saki an gane dole sai an yi saki قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليده فوجدها ذات زوج فردها Abdullahi dan Abdurrahman dan Auf ya ce ku yanga sai ya samu tana da miji sai je aka raka bashi kudin an gane to haka ne saboda yanzu zai zama to ba abinda za ka yi masa sai wanki sai shara sai wanke-wanken mata ko sai kaza sai kaza to kuma yawanci suna sayan kuyanga saboda su ringa samun wata hanya da suke biyan bukata ta sha'awa babu ma ja fi samarul mali yubawu asulhu, babu abin da zo na dukiya asalin dukiya ko amfanin gona na dukiyar da aka sayar da asalinta ma'ana misali mutum yana da lambu sai sayar da lambun to ɗan itaciyar ya za a yi shi an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أبلا حديث Umar, Allah ya عمر الله yadda shi da لما يفوز manzo Allah sun salbi ya ce man ba a nakhlan qad ubirat ko ubirat wanda isiyar da dabino wanda an riga an yi masa kilili ma'ana gonar dabino da an riga an masa kilili fa samaru halil ba'i'i to dan itaciyar dabinan na wannan da aka yi wa kilili na wanda ya siyar ne illa an yi sharzar mufta sai dai idan mai sai ya sharɗanta cewa da yaya an gane ku idan bai sharɗanta da 'ya'ya mutu. tun da ya shar'anta da 'ya'yan ya shar'anta da 'ya'yan to cinikin zai canza ko idan za a sayar masa naira goma babu 'ya'yan yanzu ya ce da 'ya'yan ka za a tafi talatin arba'in hamsin ko saboda ai shi dabino ko bishiya wannan ɗan itaciyar da za ka ɗiba shi ne mai shi ne riba wahala an riga tsawon shekarar na ana wahala da aka idan ka ba ka ba za ka abin ka sayar da kamar bai zama ya zama kamar ragowa ne an gane amma in aka ce za ka sayar har da ɗan itaciyar ta wannan sai ciniki isauya babu nahi an bai istimari hatta yabduwa salahuha babi da zai bayanin hani ga biran siyar da ɗan amfanin gona har sai ya bira ta yadda an ci za a ji ya sauya za a ji zaƙinsa ko za a ji tsanunsa ma'ana ya sauya daga inda za a ce wannan kutse ne kawai an gane kamar dabina ba za a zuwa sai da shi haka nan ina kutsansa ba sai dai ana so ya haka to sai dai an ɗaya amfanin gona zuwa sai da bishiyin kawai an gane ko amma in akwai ɗa a jiki to ba a yi har sai ne har sai ya bayyana cewa ya zama ɗan dabino inda ƙara sawa ake amma lokacin da yana kutse babu tabbacin zai kai ko ba zai kai ba amma idan ya riga kai wannan shi ma babu tabbaci ɗari bisa ɗari zai kai ko ba zai kai ba amma dai hop casa'in da biyar cikin ɗari zai kai an gane قال حدثنا يا عم مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi hani ga barin siyar da dan itatuwa har sai nagartar su ta bayyana ma'ana har sai ya bara nahal bai'a wal mushtari manzo Allah ya hana mai siyarwa isiyar ya hana mai siya isiyar isaya قال حدثنا يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي anas dan malik ya ba da labari cewa manzo Allah sun alaihi yayi hane ga birin siyar da dan itaciya har sai tuzhiya fakila lahu ya rasulullah sai aka ce da shi ya ma'aikin Allah wa ma tuzhiya menene tuzhiya din faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hina tahmaru lokacin da ta kada ta ja ai dan itaciya kore ne ko idan zai bushe in ko zai nuna sai ya kada sai sai fara yin ja an gani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sallam ifada yake ara'aita idza ma'ana Allahu thamarata sanar da ni in Allah ya hana dan dan itaceri fa fi ma ya'khudhu ahadukum mal akhihi da wanda dalili ɗayan ku zai karbi dukiyar dan uwan da ya zaka ci dukiyar dan uwan ka da dalili ka yana kore fatau an ina kore fatau ka sayar da shi aka kuma yi cinikin wannan dabinan zai iya yin kaza kaza kaza aka sayar da shi wannan estimate da aka yi kara abin kima daga itace an fahimta to wannan in an ji kaci kudin itace to shi kuma ɗan itaciyar da aka yi masa kima aka hada maka har da shi aka biya ka da wani dalilin shi kuma za ka ci shi an gani karkace to kuma allah ya bayar fa a'a ba wannan magana ɗake yi yanzu abin da ake so ana so a gina abu ne akan akan tabbas to wannan yana nuna mana yadda shari'a ta damu cewa mutane su dinga kokarin cin halal in dai zaka ci halal to zaka zauna lafiya an gane amma idan mutum duk abin da mutum zai tara ba zai ci halal ba to kar i dauka zai zauna lafiya haka ne kana ganin sai yana zauna lafiya amma ƙarya ne ba zai ce zauna lafiya an gane قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه شين ابو الرجال عن امه عمره بنت عبد الرحمن الله يقرا متى ده عمره يا عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهه manzo Allah su sanar yayi hani ga biran sayar da dan itaciya har sai ya tsira daga kwalara da annoba da duk wani abu wanda zai iya samu an gane ku in ga wani abu kuma ya zo ta wannan sai ya ce wani abu daga Allah amma in dai ba haka ba wannan aka ce ga muna sani ko amfanin gona in dai kai kaza to wai zancen a ce wai ba zai babai ba ta so ba yanzu sai dai wata kuma annoba in ta zo amma a ce saboda kankantar su ko abin da ya kama da wannan wannan ya wuce wannan lokacin qala malik imam malik yace wa bai'u thimari qabla an yabdu salawaha min bai'il garb shi cinikin ɗan itaciya gabanin ibara ina daga cikin ciniki na gadari an gane saboda za yi masa kima da darajar ɗan itaciyar amma ba mu tabbacin zai kai ko ba zai kai an gane ga shi na ya zuba kutse mala ga furanni ya zuba an gane ko amma duk furannin zai iya kaɗewa ko ba zai iya ba zai iya an gane ko ita shi ne mafi sauƙi ma zai iya saboda haka tokar a bari sai furen ya zama ɗa bayan ya zama ɗa ma ya ƙosa yanzu ya ma gashi nan kana gatsawa ba bauri kake ji ba a kana jin mai ɗanɗano an gane قال حدثنا يا مالك عن ابي سناد عن خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا زيد بن ثابت الله يقرا masa yadda ya kasance baya ciyar da ɗan itaciyarsa har sai wata tauraruwa da ake cewa ta surayya tana ta bayyana an gane wannan ana cewa ita surayya tana bayyana kwana ɗari da goma sha uku yin shuka an gane to in dai shuka ta kwana ɗari da goma sha uku to daga lokacin wannan tauraruwa da ake ta surayya take bayyana za ka yi zuwa asar idza tala'at as-surayya amina az-zari'u min al-'ah idan tauraruwar surayya ta bayyana tana fitowa to manomi ya aminta daga annoba da kwalara da take turmushe amfanin gona gabanin iki saboda mai sannan amfanin gona ya riga ya ya an gane misali kamar bahaushe yana da shamuwa da take bayyana ko farkon damana to kuma sai wani abin nan tsuntsu da ake ta da shi ragon maza ko shi kuma sai bayyana duk san aka fara ganin ragon maza ya bayyana to kaka ta yi ke an gane to kamar haka ne to amma su da yake yawanci abubuwa da aka saka alaka sarayewar mutane da sama to su kuma suna kallon wannan tauraro ne an gane duk sanda wannan tauraro tsurayya ta fara bayyana ta shi ne bature ma ya yi tauraro a yi waya ko sorayya tauraron dan adam da ake da shi sorayya ai waya ma ita sorayya aka fara yi ko wato waya sorayya ta yi daga wannan tauraron ne suka ɗauki sunansa an gane to yin dai sorayya ta fara bayyana to duk wani abin nan da ake zai da na tsoron amfanin gona in dai ba wata kwalara wata annoba daga Allah ba to amma dai ba za ta wai dan ko ruwa bai kai ba ko saboda kaza wata tsutsa saboda kankanta ko ciyawa ko kaza ta babu an gani قال حدثنا قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والكفاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه إمام مالك يشي هكونش أو وجن سيدا البطيخ يتشي كنكنا والكفاء da duma irin abin da yake kamar irin su kokomba wal khirbis duk dangin ne wal jazar da jazar wani abin da ne ana miya da shi kamar fiya an gane ku ana ana sa shi a miya zaka jajja take idan mutum yana cin sa yana da karancin jinin yana cin jazar yani yana ina ina ƙara jini sosai to waɗannan duk ana sayar da su ne idza bada salahu idan birarsa ta bayyana halalin ja'izun a wannan lokacin ya halatta a sayar halal ne kuma ya kunin mushtari ma ya butu hatta yin kafa a samar ku. to sannan wannan ɗan itaciyar wannan abin da aka saya na waɗannan abubuwan mai shi duk abin da ya fito daga ciki wanda ya saya nasa ne hatta yin kafa a samar ku, har sai ya dena wa ya halika sai ya ƙone, misali ka sai tumatir ko tumatir shi ne ana yana ɗibansa ko ana yana ɗiba to daga lokacin da ibara na farko ka zo ka saya har a gama ɗiba a tashi naka ne an fahimta naka ne walai ta fi zalika waktun yu'aqqat babu wani lokaci da za a iyakance abin da sa na bada misali da tumatiri saboda munan babu da wannan ci ba. ko kuma yawanci kankanan mu nan lokaci guda ake ɗiba ta a tashi an gane to amma su tasu tana yi ka ga tana yi tsawon tsawon lokaci ana yi ana yi mata barruwa ana yi ana yi mata barruwa sai a shekara ana yi mata barruwa har ta abin wa zalika anna waqtahu ma'rufan 'inda an-nas saboda shi wannan abin yana da sanannen lokaci a wurin mutane ana yi ana diba ana yi ana diba har a tashi wa rubbama dakhalatu al-'aha ta yi kuma ana cikin yi wata kwalara ta zo ta same shi wata annoba kamar tumatir ko Eh, ka cire beli gaba ka zo ka ɗiba babba kuma allah ya tuba maka wata wata abin nan kamar kwanaki da aka ringa wata sharon ce ko ko ariel ko wace ce sharon ko a to akwai wata ma an gane to ka ga wannan duk mutane sai da suka gama sarai za a samu ko wani har ya ban ya yi shanar beli ina ga shanar beli ya ɗebi kwando saba'in saboda haka riba na gaba yana sa rai da ɗari bakwai dubu kawai sai ga wata cuta ta zo ta kama an gane allah ya fi asiri faƙafa a samar ta hu sai wannan cutar ta zo ta katse ɗan itace ƙamla an yace zalikal wasu gabanin wancan lokacin yanzu sai za za halatu aha bi hatin tablugu sulus fasa'ida yarhamukallah idan annoba ta faɗo gonar bayan kasiya sai ya zamanto ta halaka gonar gwargwadon abin da ya kai kaso ɗaya bisa uku zuwa sama ka na zalika mawdu'an an zifta to wanda isiyar maka za ka koma gwargwadon wannan asarar da kai ya dawo maka da wannan kudin an gane a je ce mm, mm. Eh, ya ji adalci na shara'a iman eh, ko sai ta ai wallahi ne na riga na kashe kudin yanzu ya da ai ana bin kabar shi ai za ka rage masa asara ko eh eh to ai da ba wai ana yi ba a yi bane abin da ake so a ringa yi din ko shine shine amfanin karatu a ringa yi wannan shine daidai wato jama'a kullu da musulunci kullun abin da yake koya mutane ka yadda al-muslimu akhul muslim an gane ko ka yadda innamal mu'minuna ikhwa ka yadda al-muslimu min al-muslim ko al-mu'minu min al-mu'min kal jasad al-wahid idha ishtaka min 'udhun tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahr wal humma an gane kullum mu ringa jin junanmu a jikinmu kana jin ni ne kai na jin kai ne ni babu ni sai da kai babu kai sai da ni an gane tsayuwa ta tsayuwa ka tsayuwa ka tsayuwa ta to wannan shine abin da zai kai mu gagaci amma da irin waɗancan abubuwa da mutane suke suke gani eh, ina ina suna ganin kamar ainihin kamar cewa eh, ya sunansa kamar ni wannan abu kai ya shafa ni ba abin da ya shafe ni ba ne to wannan kuma kuskure ne babba an gane ku kuskure ne babba da haka lallai mutane su su fahimci wannan sai su dawo daga ainihin eh, abin da suka tafi na daga eh, harkokin gudanar da rayuwa to Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai yana ga sai mu kwana da insha Allah alaikum salam wa rahmatullah kun gane tambayar cewa musulmi ne da arni suka tsaya zaɓe wannan musulmin zaluncinsa ya bayyana amma shi arnan a wajensa zaluncinsa bai bayyana ba to ka iya kyala musulmin ka je ka zaɓi arnan to me zalunci yanzu akwai zalunci fiye da wanda yi shi wannan musulmi waɗanda ya zalunta ‘yan wasa musulmi ya zalunta shi wannan arnan ba wai bayan izalunta ba ubangijin bayan ya zalunta to yanzu ya zalimi to yanzu kana maganar arne ma har ka yi zancen zalunci an fahimta ai kana zancen arni ai ma zancen ka kawo wani zalunci ma da haka dai daina mu dinga fahimtar abubuwa an mana illa babba illar da ta mana ita ce ba ma ganin bangaren ubangiji a rayuwarmu kawai bangaren da muke kallo namu to kuma duk lokacin da baka kallon bangaren ubangiji a cikin rayuwarka to kai ma naka bangaren ba za ka same shi Allah ya sa mun dai a to duk wannan abin da muke da muke cewa ba za mu zabe su ba a ne akwai wanda baya zalunta in ya to amma da muna duba bangaren ubangiji to akalla ko za a zalunce mu zaluncin zai zama duk wannan shikencin da ake da wannan iskancin da mutane suke yi za su gaya maka ka je daga 2003 ko kuma ɗako 99 zamfara zuwa lokacin da bako da ya gama 2007 har yanzu zamfara ba su yi gwamnan da ya kai shi ba wannan ya ce magana ta gaske a kano tun daga zamanin shekarun zuwa 2011 duk wani iskanci da ake mutane sun sani gaskiya ce ba za su faɗa amma har yanzu ba ya gwamna kamar shi ya samar da ilimi ingantacce ya samar da mutunci da tarbiyya tsakanin mutane ya samar da zaman takewa mai kyau mutunci daraja da sauransu to mutane da suka sauka daga wannan gwadaba suka hau wani nasu ka je bauchi zamanin ahmad adamu azu ka je zamfara a sokoto zamanin bafarawa ka je kebbi zamanin aleru duk waɗannan da suka abin nan da mutane suka raina abin da suka yi suka yi wa Allah gatsari tun daga wannan lokacin kano dai ku duba 2011 har 2011 eh, har 2015 kano a cikin lockdown ne 66 ba haka yi ba wata masifa a ce yana wani ai akwai lokacin da yake ta duk sanda bala'i ya fara a Kano to sai ya ga mai Najeriya gaba ba ka aka yi ba hari aka kawo wajen karatun alkurani sarki a zo ba yana wajen saukar ba ne. aka kawo masa hari yan boko haram aka yi harba harbi sai da aka harbe shi ko kuma dai ba a same shi ba amma eh, wannan abin bai rabu da shi ba har yau duniya aka kawo hari masallaci masallacin sarki Allah ya kuna gani. masallatan juma'a suka zo duk masallacin juma'a da ka tafi suka ka tarar da igwa an haji wace sallah za ka yi wadda kana da nutsuwa ga igwa a kanka to mutane suna to a matsalar ita ce an ki tsaya a kallon ɓangaren Allah ne to da ka ki kallon ɓangaren Allah sai ya kyale kalli ɓangaren naka me ya canza kullum rayuwar mu ta zama kamar azabar lahira ko haka ne ma? ba mu ga mu kai kan mu gaskiya abu ne sananne abu ne sananne ku zar ku duba ku je kananan hukumomi ku duba ku je inda suka zama ne suka zama kangwai a wancan lokacin kansula abin da zai yi yanzu ciyaman bai iya yin shi abinda kansila zai a wancan lokacin 2003 zuwa 2011 yanzu kansila bai sai wannan abin abin da ciyaman bai sai ba kuma idan ku dauka kano ne kawai ko yana ma ka je haka ne dukkan wani ce to da aka sai biyo kan mu fara to da aka ku daina kallon zaluncin da bai ake wa mana mu bayi mu ringa kallon zaluncin da ake wa ubangiji mutum zai zo shugaba ne wa Allah gatsali kuma mutane su ne masa dariya su ne masa tafi suna bin shi kuma shi ke sai Allah ya kyale to jama'a kun san wata masifa babbar masifar ita ce kana cikin masifa saboda rudu ma baka ma kana kana cikin masifa kuma cikin masifa kai wannan halin da muke ciki yana cikin masifa ne kama an ba kalimin wa ya zarhun fi tsohiyanihim ya ana nan mutane suna ta ɗimu a cikin shirme to da ka sai mun yi takatsantsa kullum mu fifi fifita ɓangaren Allah akan ɓangaren abin da ya shafe mu to wannan din da muka yi wa Allah to shine abin da ce in tansurullah yansurku in kun mun ni sai mu in kai wa Allah Allah zai maka wannan kawai ita ce magana Allah kuma ya datar da dora ma guda haka bai halatta ka kyalar musulmi ka je ka zaɓi Allah wannan musulmin ko me yake eh, in naman jikinka yake yanka kullum a saka masa a miya yaci ko ran zaɓe shi za ka danna wancan arnan kuma idan kullum nasa jikin yake yanka tsoka-tsoka yana dafa a miya yana baka kana ci shi nan ya yanki naka ya ba ya ci san ya ko naka ya baka kai ka ci to wannan da yake yankan jikin naka ina ci shi zaka dangwala to ai ai baka gane ba da wannan iyan ki naka ba kuma Allah ya sa wancan ya ko ya baka replacement ba ko Allah bai biya ka ba an fahimta shi nan ya zalunce ka ya kwata Allah kuma ya kwato daga can ya bayar maka shi ke to shi ne kai wa Allah to da haka za duk wannan abin da ake wanda duk ya tsaya wa Allah ina jin mutane ne kawai suna yi eh kana ji mutane suna ta yi suna ta yi abin nan ɗinsu amma kai ta mahaukaci ya faɗa ne biya ana a kawo taimako a kawo ta <laughs> yi ce ni zai wani kana nake yi a gane eh ko a jikina an ya kushi kakkausa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 والسلام عليكم ورحمة الله